Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da An mai da gidan aure kabarin arne gashi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai kasan me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka zomo a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba mm. ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ƴa mace tuni maganin mantuwa masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da kuma fata iyali na lafiya Daga cikin batutuwan da muka gabatar a wannan shirin cikin wannan shekara ta 2018 da ke shigewa, akwai wannan batu na gallazawa abokan zama da take hakkokinsu wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. To shin menene ma wannan cin zarafin? Kana magana ne akan mai ƙarfi da kuma mai rauni. Dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu da akwai wanda yake da karfi ba ko da karfi na duka da wani abu ba amma yana da karfi yana da iko a kan wanda yake jiransa na ƙasa da shi ana magana ne ko a miji da mata miji yana da iko da ƙarfi mai yawa akan matarsa ana magana akan iyaye da 'ya'yansu suna da ƙarfi suna da iko sosai akan 'ya'yansu ana magana akan kamar bawa da ubangidan shi shi ma sun mallake shi suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama ko daidai ne ko ba daidai ba ne tunda yana ƙarƙashin su bayan da zai yi to dole a yi masa abubuwan da suke na ta haddi na cin zarafi waɗanda suke ba su daidai da matakai na shari'a ba. Mun kuma kawo muku labarin wata karamar yarinya da aka yi wa fyaɗe a sansanin 'yan gudun hijira na Karmajiji da ke Abuja. Ga kaɗan daga bayanin da yarinyar da addatta suka yi wa wannan shiri. Na je karɓan wulla, ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki. Sai kai ki ina? Ya ja ni kan ɗaki shi. na yi na iyo na gagarin yin ya rufe min baki sosai da ya gama sai ya ce fita shi ne ya nuna min kawai idan dan na yi magana zai yi ni. Rabi Zakari yar shekara tara tana zaune ne tare da yayarta a sansanin 'yan gudun hijira da ke karma jiji. Ranar da gabanin mangariba ne an aiko ta ta karɓar hula sai ta dawo ta ɗan jima sai muka ce to me ya faru ta ɗan jima har mai na ma ce tashin jin duba ta sai ta a ta dawo sai can shi jikin shi bai bashi sai da tashi da duba ta kenan sai ga tana zuwa sai ta zo karkar muryar da take mayar mishi da sakon ma muryar tana rawa ce to me ya faru ni dai sai na mata na ji sa mata abinci a cikin kicin sai na sa mata kenan sai na ce mata ta ce mun na sa mata garwa ya ishe ta na ce ah, me ya faru na ce a wai ba ta iya cinyewa ba na ce kai akwai abu sai na ga yadda take gaya mu ya ishe ta din muryar tana rawa sai na ɗauka tocin da yake hannu na waya na ce na aska mata fiskanta sai na ga kamar yadda fiskanta yake na ji muryanta yana rawa rawa na aska kamar irin muryanta na rawa kamar hawaye haka kuma ba hawaye fi na aska jikinta sai na ga bayan riganta jini me wannan ba komai ta ce sai na kira mai gida na don yana waje na ce ka gafa sai ce ba mamaki ma ta fara period ne sai na tuna na ce period kuma ba zai ba zai yi yawa haka da yawa bayan riganta ba sai na ce to shi kenan na ce har na nema da ya fita da ya zauna a waje sai na ja ta ɗaki na ce me ya faru ki faɗa min na ce min wani mutum ne sai na ji wani mutum na ji kaman an suka mu wuka a zuciya na ce to wani mutum kuma to shine na kira shi ya zo ya ce wani mutum ne tukuna ta faɗa mishi wane sai muka fita muka je muka duba shi a gidan shi baya nan muka duba shagon shi baya nan shine wani ya bamu shawara kawai mu kai ta station mu je mu report kamun tukuna a sani da kai ta asibiti. Wani batu kuma da ya dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine sace 'yan matan sakandaren dabci ranar goma sha tara ga watan Fabrairu. Ƙasa da watanni biyu kafin cika shekaru hudu da sace 'yan matan Chibok. Malamin dan Borno dai wani mai hasashe ne kan abin da ya shafi harkokin tsaro a shirin arewa maso gabacin kasa Ga ma yadda yake auna batun wannan lamari. Abubuwan da yake tafiya a North East gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen North East da Najeriya da arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki. Domin in ana maganan security ana fa magana ne kawai a rediyo da talbijin amma a aikace din gaskiya ba haka bane. Ba ganin abin da ke ana kama 'yan kungiyar Boko Haram wasu same kansu ba gani kamar wannan ma wani nasara ne wanda ce an gan shi zahiri waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su dama suna cikin karni na wuya na boko haram sai su ce kenan sai a yi musu kuɗin goro amma zahirin magana din bayan boko haram bane sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu har yanzu a ce yau gwamnatin nan tana da shekara uku yan su tsirarun yara a ce sun fitini mutanen north east gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma ƙananan hukumomi ashirin da wani ba jihar borno ba a iya ma shiga yanzu ana shiga waɗannan ƙananan hukumomi ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi a shiga ƙauyuka da ake yi da ake faɗa har a daɗin inda za a bi irin wayannan hanyoyin za a iya shiga yanzu yau in za ka bi hanyar dambuwa da harbe harbe za ka bi wannan hanya to daɗin ma in za ka yadda za ka bi da harbe harben ai za ka iya bi a fito a yaƙi wannan abun kuma su daina siyasa da shi shi shugaban ƙasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen borno da suka bashi ƙuri'a ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi ya zo ya bi hanyar maiduguri ya je biyu ya zo ya bi hanyar bama ya tafi mubi in ya so ya ga cewa eh lalle lalle sojojinsa suna aiki ko ba sa aiki national security advisor shi dan manguno ne ya zo ya kwana biyu a manguno ya tattauna da dattijan manguno ya ji abubuwan da yake tafiya na ce ma yaki ne da ake yin shi a gidajen rediyo da talbijin a zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi domin waɗannan yaran an so macin karfin su gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da ah, kwamandojinsu aka zo aka bayar suka je yanzu suka yanzu haka suka zo suka abin nan suka dawo da yakin nan sabo an bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da kwamandoji a lokacin suka kashe irin su kanal habu ali da wayansu makamantansu manya-manyan sojoji in kana bibiyar abin zaka rika gani ba siyasa muke sa ba gyara muke ne abin da ake cewa shine ba ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi ai maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar boko haram sannan aka karbi a wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok abin da ake faɗa kenan kai ce na ka samu wannan zancen jaridun kasan nan sun buga cewa lalle lalle har da kuɗi mun karanta a jaridun kasar nan ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne har shine komandojin har aka tare su mun ga bidiyon da su yan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su har suna cewa lalle lalle za su kaddamar da hare-hare suka kaddamar da hare-haren gashi yanzu illan barin kwamandan Boko Haram din gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dabci wancan abun bai zame wa gwamnatin nan darasi ba still har ta bari aka zo aka sace 'ya'ya a dabci kwamandan da yake yake commanding area ya kamata a dauki mataki a kansa na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabci zuwa sambisa har su zo su wuce ga jiragen sama da gwamnati take da shi ga abubuwan da abun nan suke da shi tukun a ce har na yaran sun sake bata fatan al'umman jihar Yobe da iyayen da aka sace masu yaya da ma har yanzu ban san kuma yayan nasu ba ne ran da za su sake ido hudu da yayan nasu to an kuwa dace domin makonni biyu bayan gabatar da wannan shirin kungiyar Boko Haram ta saki 104 daga cikin 'yan mata ɗari da goma da ta sace. Aka kuma bayyana cewa biyar sun mutu a kan hanya lokacin da aka yi garkuwa da su yayin da kungiyar ta sakin guda Liya Sharibu wadda har yanzu take hannun kungiyar sabili da ki musulunta. To a cikin watan uku ne kuma waɗansu 'yan majalisar wakilan Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka gayyaci waɗansu 'yan mata da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a garin Bama waɗanda cikin ikon Allah suka samu suka gudu. Ga bayanin da ɗaya daga cikinsu taimani kan akuba da suka sha a hannun ƙungiyar Boko Haram. Kafin a kama ni muna zaman lafiyar mu a cikin garin bama. a daga nan sai muna zuwa makaranta muna yin rayuwar mu yadda muka dama a daga nan yan boko haram sun zo bama sun zo sun yi atakin na bama suna kashe-kashe suna yanke-yanke daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu daga sun same a cikin gida mu wasu mutane sun zo sun tafi ni da ƙanina guda biyu sun kai mu wani gida daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen aka tara mu sai an kai mu jeji daga an kai mu jeji akwai wani ya aure ni a cikinsu a lokacin ya ban sarakin dubu biyu ya ce zai aure ni iya ce mu in je in kawo mishi wani abu a waje in na je in na fita in je in kawo abun in na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba sai ya tashi ya bubuge ni je mu duka su ya wajen kullum haka yake mun muna tashin wahala ba ci ba sha wani lokaci za mu kwana da nuwa wani lokaci za mu kwana da ishin ruwa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu sake tuna muku baya yanzu a madadin dukkan wakilan namu da suka bada gudunmawa ga shirin domin iyali cikin wannan shekara ta 2018 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada kuma manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.